بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم Allah الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta alhamis sha biyar ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da tara wace ta daidai da talatin da ɗaya ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna nan a cikin allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta goma a cikin alkur'ani suratu yunus wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'ar abi obai da tafnir jama'a babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass nan bi a a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana a wata gaba cikin kissan annabi Musa alaihi salatu wassalam wato aya ta 75 Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin a lokacin da ya halakar da mutanen annabi Nuh ya aike manzanni manzo bayan manzo thumma arsalna rusulana katra kullama jaa ummatan rasuluha kadzabuhu duk sanda annabi ya zo musu da wata aya ko mu'jiza ko wani dalili ko hujja da za a yi riko da shi sai su karyata wannan manzo a don haka bayan an halakar da waɗancan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya aika da annabi Musa da shi da ɗan uwansa annabi Harun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to jiya mun fara shimfiɗa akan hikma da ta sanya Allah subhanahu wata'ala ya yawaita ambaton annabi Musa a surori da dama yau za mu tashi insha Allah akan aya ta 76 malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falamma jaa الحق من عندنا قالوا إن هذا قالوا إن هذا لسحر مبين الله سبحانه وتعالى فلما جاءهم الحق من عندنا a lokacin da gaskiya ta zo ma waɗannan mutane daga gare mu qalu sai suka ce inna hadha la sihrun mubin Lallai wannan ba wani abu bane face sihiri ne bayanane da wannan malamai suke mana bayani wato duk mutumin da yake da wani irin hali ko tabi'a ko ta'ada yakan kalli kowa ma da irin halinsa domin su masu sihirin nan sun shahara sun goge da yin sihiri dama tuntuni dama can suna wannan sihiri a don haka da annabi musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo musu da wannan aya sai suka ɗauka cewa sihiri ne saboda aikinsu su masu yi sihiri suna kulumboto shi yasa kaga fir'auna a lokacin da annabi musa ya zo ya saki wannan sandansa eh, ya ce abin nan za ka zo mana da wani sihiri ne litukhrija namin min na bi sihrika ya musa فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى In dai sihiri ne kake takama da shi to mu ne za mu baka labari mu muka san makwantan masu sihiri mu ne kuma za mu zo maka da sihirin da kai baka ma taɓa jin labarinsa ba shi yasa a wancan wuri Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari fa arsala Fir'auna fil madain ashirin al fir'auna sai aike cikin ƙauyuka daban-daban daban ai gangami duk wanda aka san cewa ya nuna ya goge ya san sihiri aka ce fir'auna yana gayyatan safada saboda wani yaƙi ya taso yaƙin nan barazana ne ga kujerar fir'auna sannan wannan yaƙin barazana ne ga ku misra abin da yasa ya zame barazana ga kujerar fir'auna yana da tunanin mulkinsa zai sarwanta, sannan abin da yasa yake da tunanin barazana ne ga talakawan misra to idan kuka bari ba mamaki ba ko wanda yake ya zo daga wani wuri yana iya zo ya mulke ku don haka wannan wani abu bane فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين أكبي أنقيا أنقيا يدك تنزعبي lungu da tudu da kwararo da sabo aka bi aka tattara masu sihiri a don haka da annabi Musa ya zo da wannan sanda ya sake ta ya nuna musu wannan aya da suka ce a to wannan sihiri ne zaka nuna mana ya kai Musa A ba wani abu bane ka zo da shi wannan face sihiri to ga abin da annabi Musa ya ce qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun a lokacin da annabi Musa ya saki wannan sanda ta sharazana su kowa ya firgita suka ce ai wannan ba wani abu bane face tsere qala Musa annabi Musa sai ce ataquluna lil haqqi lamma ja'akum shin yanzu za ku daura cewa gaskiya a lokacin da gaskiyar ta zo ta bayyana maku asihrun hada wannan wai sihiri ne wala yuflihu as-sahirun sannan masu sihiri ba za su ainihin da ba ba za su kira ba abinda za ku dinga faɗa kenan qalu قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين قالوا سيسك تترق بائسك إيه أجئتنا za ka zo mana litalfita na domin ka karkatar da mu amma wajen wajadna alaihi aba'ana game da barin abin da muka samu iyayenmu a kansa na bauta wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard sannan ya zanto kuna da girman kai da ɗadawa da mulki da kasaita a cikin ƙasa? wa ma nahnu lakum bi mu'minin mu in dai haka ne kuka zo da wannan tunani ba mu kasance masu imani da abin da kuka kawo ba saboda su har kullun tunaninsu? wato an zo ne a kwace abin da yake wurinsu na karfi da mulki ai shi sa fir'aun yake cewa anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma la abidun za mu yi imani da wasu mutum guda biyu bayan kuma mutanensu bautan mu suke yi bayi ne gare mu don haka ba za mu yarda da wannan abu da ka kawo ba a wani wurin ma sai ka ji suna jifan kama da sihiri abin nan da hauka yuridu an yatafaddala alaikum yana so ne ai ya gabata akan ku mulki yake nema da ɗagawa don haka mun riga mun fahimta ba za mu yarda da wannan abu ba ba kuma za mu yi imani da kai ba wa qala fir'aun wa qala fir'aun tuni bi kulli sahirin alim to a lokacin da fir'aun ya ga abin kaman cewa shi a tunaninsa sihiri ne bai san ko cewa annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wata'ala ya kira sa sai da ya kira shi sannan ya bashi waɗannan ababe na ayoyi in ka koma can ƙasa gaba ɗaya hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى idan ka kalli wannan daga cikin hakinkimu da ya sanya Allah subhanahu ya yawaita ambato kissan annabi Musa wato saboda a nuna maka tauhidi a matsayinka na musulmi kaga dai annabi Musa wato Allah subhanahu ya bashi dukkanin kariya tun kafin ya zama annabi saboda yadda na fara bayani a jiya fir'auna shi ke zuwa ya farauto wanda zai kashe a cikin gidajen mata mace tana da ciki ana dakunta ana bibiyanta ana lura da ita da ta juya abin da ta haifa in mace ce sai a ce to kin yi sa'a za a batta da ita amma in namiji ne ko a hada shi da bango ya mutu ko kuma a yi masa yankara shi yake zuwa ya farauto yanzu to sai ga abin da zai nema a cikin gidansa ya zo amma ka duba Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ya zartar da wani al'amari wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa laka la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun matarsa ce a karka kace ta wannan zai zame mana sanyin idanu wannan yaro ba mamaki ya amfane mu a nan gaba a rayuwar mu amma ba su san abin da Allah subhanahu wa ta'ala shirya ba annabi Musa yana tashi a haka kar ku manta a lokacin da ya zo ya tashi rikici ya haɗa wani daga cikin mutanensa da kuma ainihin mutanen fir'auna don haka sai annabi musa fawa kazahu musa a alai annabi musa don karkarfa ne yana kama shi da ya kashe shi da mari sai ajali ya sauka ajali na sauka shikenan aka raka wane ne wannan aiki ana so a ga wane ne ya kashe wannan mutum daga cikin kabilar fir'auna domin shi fir'auna wato abin da ne don haka wane ne wannan aiki gari ne ya waye sai rikici ya sake hada wannan mutum na jiya daga cikin mutanen annabi musa da wani mutum kuma daga abin da cikin mutanen fir'auna sai ya yi ihu yake ce musa taimake ni taimake ka zo ka kashe min wannan yadda ka kashe min shi jiya sai labari dama kai ne ka aikata wannan wannan al'amari to in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslimin kenan mun fahimta ba wani abu bane kake so ka zame face maballaci mai tsagawa da lalata da ta'ada da ta'adi a bayan kasa ba so kake ka kawo gyara ba don haka so tun da labari ya fita annabi Musa alaihi salatu wasalam shine ya wannan aiki sai aka yi gangami aka yi declaring nashi wanted aka ce a zo da shi ko a raye ko a mace to duk mutumin da ya rike Allah subhanahu wata'ala yakan samu taimakon Allah an yi mitin an gama sai wani mutum ya suɗaɗo waje a rajulun min aksal madinati ya tsa قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين yace kai ne Musa yace ni ne Musa to yanzu haka daga fadar Fir'auna nake an yi mitin an zartar an ce a tawo da ranka don mutumin da ya taho da kanka an sa masa kyauta da za a ba sa, don haka ni inna ina maka nasiha maza ka fice ka bar garin misa wato ina jan ku ne don ku ga yadda idan Allah subhanahu wata'ala ya shirya al'amari to ko da bai maka ba abinda Allah ya shirya sai ya wani ko da son mai so ko da kin mai abu sai ya tabbata don haka annabi Musa bai shirya ba daga inda yake nan, sai tawajjaha tilqa ya qala ata rabbi an yahdiyani sawa'a sabil ya fita bayan yayi addu'a rabbi najini min al-qawmi adh-dhalimin Allah ka kubutar da ni daga mutane adh-dhalimin walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'a sabil ya fita bai ma san inda zashi ba domin ba akan shiri ya fita ba ya fita ne cikin tsoro fa kharaja minha qa'ifan ya fita cikin tsoro yana dako yana duba nan yana duba nan ya nufi garin madiyana kaga abinda nake so mu gane a nan annabi musa alaihi salatu salam wato ko da zai bar garin misra ana neman shi ne a kashe shi an ce ana neman sa duk wanda kuma ya zo da annabi musa ko ko ya zo da kansa to ga irin kyautar da za a basa kaga to yanzu neman sa ake yi ruwa a jallo Allah subhanahu ta'ala da ya masa munajati yace abin nan can cikin faha wa hal ataka hadisu musa idh ra'a naran fa qala li ahlihi khudhu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabatin aw ajidu 'ala an-nari huda falamma ataha nudiya ya musa inni ana rabbuka fahla'na 'alayka innaka bilwadi al-muqaddas tuwa har yaje can wa ma tilka bi yaminika ya musa قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى يا زعم bashi ayoyi guda biyu idan ya shigar da shi cikin aljihu ya fito da shi ido ba zai iya kallo ba sannan ga sanda idan ya sake ta sai ta zama macijiya irin ka bai taba ganin irin girman ta ba sai aka ce da shi fa zalika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi wannan hujjoji ne guda biyu ka rike ka koma inda ka gudo din nan yanzu ka koma ka je ka kira zuwa ga musulunci kaga in ba Allah ba subhanahu wata'ala ba wanda zai wannan annabi Musa ya fita a tsorace fa kharaja minha qa'ifan la taraqqab ya fita yana dako a tsorace sannan kuma yanzu aka ce to inda ka gudo din nan kake tunanin ka sha yanzu ka koma ka je ka kira su zuwa ga musulunci ai shi sa kaga uzurin farko da ya fara gabatarwa yace inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa aqi harun huwa asahu minni lisanan fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun aka ce karka damu sana shuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun ko koma ku je ku yi da'awa fir'aunan nan da ka kuje ma ka kira shi zuwa ga islam kaga wannan wani abu ne wanda yake in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala da ya shirya din kai yanzu kana tunanin ana neman ka ruwa a jallo ka samu ka tsere ka sha da kyar yanzu kuma a mai da kai kana tunanin wace irin magana za a gaya maka ka samu natsuwa ba za a kashe ka ba kaga ina tunanin da wahala ka gamsu in dai kaji kawai kaji amma sai in har ma din zaka koma to kila ta yau sai ka ce a hada kan misali da mobile misali da da mobile police da sas da sauransu don ka samu security cikakke to amma security Allah ya fi mobile ya fi sas ya fi mobile ya fi soja ya fi dan sanda ya fi kowa ka koma ka je ka kira Fir'auna don haka yana zuwa Fir'auna yana fada mulki wannan ba shi bane dama wanda ya mana ta'aza ya gudu ya dawo ya saki sandansa fir'aun ne ya nemi ya gudu sai ya kama ta ta zama sanda sai a ah, malam yanzu al'amarin ka ya gawurta ka zama dan dabo dabo kai ne musan da muka sani yanzu ka je ina ka je ka koyi sihiri ajitana li tukhrijana min ardina bi sihrika ya musa فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى yanzu kai tun da ka zo da wani abu sabo ba ko yanzu ka sanya alkawari tsakaninmu da kai mu ba za mu saba ba kai ma kar ka saba amma mu ba za ma mu zaɓi lokaci ba don karkace mun haɗa baki amma kuma ya manta cewa sai da ya aika gangami ya ce duk ko ina a je a zo da mai sihiri amma bai aika ba sai da aka yi ta taburza alam rabbika fina walidan wa labita fina min umrika sinin wa fa'alta fa'latak allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum fa haba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abadta bani isra'il ai wannan wani abu ne wanda yake kuma ka goranta min Na zo ne in enci banu isra'ila daga cikin irin azaba da kuma tozarci da wulakanci da kake masu kaga fir'auna yana da karatu irin nasa qala fir'auna wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin qala liman hawlahu ala tattabi'u saboda an zo da wata da'awa ce wacce take ma kujerarsa barazana don haka sai karkata an ce ya ce wane ne ka wanda kake kira ya ce shi ne wanda ya halicci sama ya halici ƙasa in kun kasance ko mutane ne masu tsinkaya masu gane abubuwa sai ce ah, ya kalli mutanansa qala liman hawlahu ala tastami'un qala rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin ai shi Allah nan nawa shine wanda ya halicci kakanninka da iyayenka shine wanda ya halicci mutanen farko qala la in ittaqatta ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjunin idan ka riki wani abin bauta koma bayana wallahi zan daure ka qala aw law ji'tuka bi shay'in mubin qala fa'ti bihi in kunta min as-sadiqin in dai ka zo da wani abu na gaske to ka zo da shi mana magani annabi Musa sai ya nuna wannan abu bayan ya nuna shi kenan shi to shi kenan ba matsala yanzu tun da sihiri ne za mu je ai mu da muke da sihiri muka san masu sihirin muka san makwantan su aka je suka zo suka zo su ma duk wanda aka zaba wanda zai zo ya yi kwamfitin da annabi Musa ma'ana ya zo ya yi fito na fito da annabi Musa an zaɓi dattijo ne wanda yake da work experience wanda ya goge shekarunsa kawai na sihiri sun girme ba annabi Musa ba shekarunsa na haihuwa ba a'a shekarun da ya jima yana yin zakari a cikinsa shekarun sun girme ba annabi Musa don haka ke nan, work experience ya kare a nan ma a bukatan wani al'amari don haka da suka zo su ma suna da ilimi irin nasu li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al fa'izin in kunna nahnu ghalibin shin muna da wani abu da ka ajiye mana na tagomashi in mun kasance mu ne wato waɗanda muke nasara can kuma an ka koma waje a saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin qala na'am wa innakum laminal muqarrabin acha nan kuma qala na'am wa innakum idhan laminal min muqarrabin ai in kuka kashe mani da wannan yaro da ya zame mani barazana ga kujerata ya zame muku barazana to ku dinnan yanzu ku ne za ku zame fadawa aka yi yarjejeniya don haka to yanzu an haɗu sai suka ce da Musa qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al a can. qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa ko dai ka jefa duk da dai mun ganka yaro ne matashi shekarun da muka yi muna sihiri shekarun kama ba su kai ba mun girme maka a shekarun sihiri bare shekarun mu na rayuwa mun ganka ɗa ne ko kuma jika a wurin mu ko dai ka jefa kai naka mu mu jefa abin da zai cinye naka gaba ɗaya ko kuma mu mu jefa ka firgita ka rikirkice gaba ɗaya ka rasa makama mai? annabi musa daga shi sai annabi harun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma nan duka fir'auna a fadansa a ƙasarsa, a gidansa a cikin jama'arsa kowa kuma ya haɗu kuma dukkanin su magoya bayan sa annabi Musa sai ce alquma antum mulqun a can ya ce ƙala bal alƙo ku jefa falamma alƙau a can sama saharu a'yunan nasi wasar waje waje'u bi sihirin abin da suka jefa suka ruda wuri suka firgita mutane Allah kaga al'azimu sunan Allah ne shi ta'ala to amma ya kira sihirin da suka zo da shi mai girma kaga to in mai girma ya kira wani abu mai girma abin ya ga ce waje waja'u bi sihrin abu suka zo da sihiri mai girma annabi Musa da kansa ya mauta fa ta fi ya nafsihi da Musa sai jikin sai kamarawa kamara saboda kaga banda aikin zihiri ga kuma ihu na safota shi kansa wani abu ne ga zaura da kansa saboda ana masa ihu eh kaza kaza kaza da sauransu an ce a cikin Isra'iliyat giwa ce zaka ganta a sararin samaniya tana yawo ko kaga zaki kawai a sararin samaniya yana yawo annabi Musa sai tsoro ya kama shi فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى النبي موسى كسكي كركا كرك جناموا أنا موسى تكي والناس هذا شيني يزوك عشر أنا من بيان وقال فرعون فلما جاء السحرة قال لهم جاء السحرة ألوكة عندما سحري سكزو جمع ساحر قال لهم musa, annabi Musa sai ce da su alaihi salatu wassalam wato ba riga bayan an riga an cimma matsaya kenan shin kai ne zaka fara ko ko mu za mu fara yace a ku fara sai yace ku jefa alquma antum mulqun ku jefa abinda za ku jefa falamma alqaw falamma alqaw qala Musa ma ji'tum فيه السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا ألوكة لسك يكنس نسحري قال موسى annabi Musa yace ce ma jittum bihi ai allazi jittum bihi wannan abin da kuka zo da shi ba wani abu bane face sihiri inna allaha sayfilu lalle allah subhanahu wa ta'ala zai wargaza shi kaman yadda zai warga zafu. inna allaha la yuslihu amal al mufsidin lalle allah subhanahu wa ta'ala baya shiryarwa baya gyara ayyukan mabannata wa yuhibbu allah wa yuhibbu allah al haqq bi kalimatihi walau kariha al mujrimun allah subhanahu wa ta'ala zai tabbatar da gaskiya da kalmominsa ko da ko mujirmai sun ƙi kamar yadda zai tabbatar da wannan gaskiya a yau a lokacin da aka zo annabi musa alaihi salatu wasalam ya jefa ya jefa ya jefa ainihin sandansa ya fito da hannunsa gaba ɗaya waɗannan mutane waɗanda suka san su'ari suka goge suka sani fa'urqiyat saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun suna ganin wannan saboda wannan dai a tunaninsu yaro ne wanda suka haifa wannan a tunaninsu jika ne a wurinsu sannan shekarunsu na sakari kaɗai ya girme masu amma ya zo da irin wannan al'amari wanda gaba ɗaya ya cinye abubuwan da suka kawo sai suka ce wannan al'amari ba su sihiri ba ne mu ɗinnan da kake gani mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah nan na annabi Musa da Haruna yanzu mun kafirce da Fir'auna mun kafirce da abin da Fir'auna yake bauta in ma yana bautan wani abu to bayan sun yi imani yanzu kaga dama an ce mai abun faɗe baya faɗa mara abun faɗe shine yake faɗa Fir'auna sai ya damu yanzu saboda abin da yake tsoro kamar irin kissa ta cikin suratul buruj wannan sarki a wancan lokaci wanda yake ikirarin shine Allah ya zama da cewa an samu wani malami malamin nan ya zo yana nuna wa mutane hanyar gaskiya ya zo akwai makaho a fadan sarki ya zo wannan malami ya yi masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe idanansa akwai kuturu a fadan sarki malamin nan ya masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarar da yatsunka sai suka koma fada sai dama ya gaya musu yau za a tambaye ku amma kar ku yadda ku nuna inda nake suka ce babu matsala sarki ya fara gana musu azaba wane ne ina kuka samu magani suka ce Allah subhanahu wataala shine ya warkar da mu kai kuma ina aka yi ka samu hannunka ya dawo yace Allah subhanahu wataala shine ya bani lafiya to kaga tun da shi yana da awar shi Allah ne kamar yadda Fir'aun yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi fa uqil li ya hamanu ala tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu min al-kadhibin yace ni ban ma san kuna da wani abin bauta ba don haka to duk mai mulki yakan faru haka duk mutumin da zai zame masa barazana a mulkinsa yakan bi duk hanyar da zai bi wurin ganin ya murkushe shi fir'auna haka ya bi to tunda mutanen nan yanzu da nake tinkaho nake gadara da su yanzu an ce su saba'in ne ko kuma a'a suna gaza saba'in kaɗan duk gaba ɗayansu sun ce sun yi imani da allan annabi musa subhanahu wa ta'ala yanzu fir'auna me zai sai ce inna haula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaibun wa inna la jami'un hadirun waɗannan mutane gaskiya idan muka basu za su zame mana barazana don haka abin da kawai zamu yi ya kamata mu ɗauki matakin babu sani ba sabo mu halakar da wanda mu halakar mu kashe wanda mu kashe mu azabtar da wanda mu azabtar saboda yanzu masarautar fir'auna ta rabu gida guda biyu to shine gashi nan sai ya ɗauki mataki na ba sani ba sabo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi iko ya kashe shi wanda Allah ya ba shi iko ya azabtar da shi to gashi nan fama amana fama amana limu موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fama amana li Musa babu wanda ya imani da annabi Musa illa zurriyatun min qaumihi face wasu zurriya daga cikin mutanansa shin mutanen annabi Musa ko ko mutanen Fir'auna mu yi bayanin ra'ayoyin malaman tafsiri a wurin nan ala ƙaufin min fir'auna wa mala'ihim akan wani tsoro bisa wani tsoro na fir'auna da shi da manyan sarakunan fadawansa an yaftinahum domin gudun kada su fitine su wa inna fir'auna lallai fir'auna la'anin fil ard wani mutum ne mai tsagawa a doran kasa wa innahu lallai shi fir'auna laminan musrifin ya kasance daga cikin mabannada a doran kasa wannan ha'un a ƙa'ida ta larabci malamai suna ce ya'udu dhamiru ila al matko idan idan ya zo yakan koma ne ga mafi kusa da shi don haka anan an ce ba ma amana Musa babu wanda ya yi imani da annabi Musa illa zurriyatun min qaumihi face wasu 'yan tsirarun jama'a daga cikin mutanensa shin kana ganin mutanen annabi musan ne Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya ce ni a fahimta ta wannan zamiri yana komawa ne ga annabi Musa wato saboda ba kowa ne yayi imani ba da annabi Musa face wasu 'yan tsararu daga cikin jama'an annabi Musa sauran malamai suka da suka ce a'a dominin yana koma ne ga fir'auna saboda ai duk mutanen annabi Musa sun yi imani da annabi Musa mai yasa saboda a fir'auna ya azabtar da su kuma yana azabtar da su don haka suna son wanda zai taimaka musu wurin yanta su wato su kasance mutane ne yantattu su bauci Allah subhanahu ta'ala don haka wato duk jama'a na annabi Musa sun yi imani da annabi Musa amma akwai wasu ƴan tsararu daga cikin jama'ar Fir'auna su kuma sun zo sun yi imani da annabi Musa sai aka ce a misali kamar akwai mai gadinsa da matar mai gadinsa da kuma ainihin matarsa wacce ita ta yi addu'a Asiya kenan wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min al-qawmi zalimin amma ibnu jarir tabari shi ya tafi akan cewa wannan zamirin yana komawa ne ga annabi Musa ibnu kathir rahmatullahi alaihi ma ya tafi akan cewa wannan zamirin yana komawa ne ga fir'auna kuma na fi ganin ra'ayin ibnu kathir ya fi ƙarfi kwarai dan ya firin jayi saboda mutanen fir'auna suna mara ma fir'auna baya akan kafircinsa mutanen annabi Musa suna mara wa annabi Musa akan imaninsa a don haka shi annabi Musa don jama'ansa suna tare da shi amma 'yan tsararu ne aka samu daga cikin jama'ar fir'auna su ne yanzu suka zo suka yi imani da annabi Musa suke mara masa baya su ma cikin tsoro saboda gudun fir'auna da shi da ainihin manyan fadawa waɗanda suke cikin fadarsa domin gudun kasu fitine su domin duk mutumin da aka kama aka ji ai ya bi annabi Musa yadda ka san zamanin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mutumin da aka ga ya bi gidan daru abil arqam sai an tuhume sa sai an tambaye sa menene ya sada ka da wannan anguwa menene alaka ka da wannan anguwa don mutumin da bai da galihu in ya musulunta a lokacin sai an masa mummunan azaba don haka kaga wato kenan yan tsirarun jama'a ne daga cikin mutanen fir'auna su ne suka yi imani da annabi musa daga ciki ma kuma akwai mu'minu ali fir'aun shi kuma wato yana tare da fir'auna amma duk abin da za a wanzar akan abin da zai cutar da annabi musa wato zai ruga ya je sami annabi musa ya ce kaji kaji halin da ake ciki don haka ka san matakin dauka shi yasa ake kiransa mu'minu ali fir'aun ko kuma wannan suratul ghafir ake suratul mu'min wato sura ta mumini saboda wancan mutum da Allah subhanahu wataala ya bada labarin sa wanda ke zaune a fadar fir'auna to in ka koma har wa yau a wurin malaman lugha Allah subhanahu wataala ya ce ala khawfin min fir'auna sai ce bai ce wa mala'ihi ba sai ce wa mala'ihim wato da ainihin fadawansu sai ya mai da domin jam'i bai mai da shi guda ɗaya ba malamai suka ce akwai dalilin da yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi haka abu na farko saboda fir'auna shi kansa wato kamar yadda Allah ya kira sa wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu al-musrifin annahu kana jabbara mutum ne mai dagawa kwarai mai kasaita wanda yake yana tunanin babu wanda ya isa don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi a irin tunaninsa abu na biyu suka ce saboda in aka ce fir'auna duk mutumin da aka ce mai mulki ba a tunanin shi kadai ne dole ana tunanin akwai waɗanda wato ahlul halli wal aqd mutanen da yake su suke kullawa su suke warwarewa abinda tura ka ce stakeholders su ne suke dama al'amuran mulki kuma su ne suke kwancewa don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce min fir'auna wa mala'ihim dalili na uku malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mala'ihim ne wato an tafiyar da shi kamar matafiya irin na samudu sau da yawa zaka ga samudu kabila ce guda daya amma idan Allah subhanahu wa ta'ala zai magana da samudu sai ce wa amma samudu kaga wato yakan mai da su jam'i ne wato irin wancan matafiya ta samudu shine Allah subhanahu wataala ya tafi da wannan dabiri anan abu na hudu suka ce a'a takdirin kuma yana iya komawa ga zurriya bi ma'ana fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa ali fir'auna wato yana komawa ko kuma wa zurriyyati fir'aun yana komawa zuwa ga zurriya abu na biyar wato suka ce domin yana komawa ne zuwa ga mutanansa. gaba ɗaya da shi da mutanansa Allah subhanahu ta'ala sai ya dunkula su gaba ɗaya yace ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim wato da mutanensa saboda suna taya shi fada suna taya shi yaki basu yadda a ce wani wanda ba dan kabilar su ba ya zo ya jagorance su ya hau kujerar fir'auna ba don haka Allah subhanahu wa sai ya dunkula su yace wa mala'ihim an yaftinahum wa qala musa wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin wato a lokacin da annabi Musa ya samu ansuwa bayan an zo an yi wannan tata za an yi barta Allah subhanahu wa ta'ala ba shi rinjaye sai wasu daga cikin fadawan fir'auna suka zo suka ce a tazaru Musa wa qaumahu li yusidu fil ardi wa yadarka wa alihata shin yanzu a matsayinka na sarki mai sanda ta daya zaka bar annabi Musa da shi da mutanansa su rabu da kai da Allah ka su zo suna gurbata mutanensa suna banna a doran kasa fir'auna sai bugi kirji qala sanuqaffilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun yace zamu kakkashe yaransu su mazaje zamu bar matan a raye mu kuma dinnan masu iko ne a kansu. a lokacin da yayi wannan magana kuma sai fara aiwatar da wannan alwashi nasa mutanen annabi Musa suka koka qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون yace ku yi hakuri in ji annabi Musa ke lallashi mutanensa suka ce an cutar da mu kafin ka zo fir'auna na cutar da mu bayan ka zo fir'auna na cutar da mu yace ku yi hakuri ta yiwu Allah subhanahu wata'ala zai halakar da makiyanku sannan ya gadan muku da ƙasa kamar yadda yace wa auratna alqawma alladhina kanu yastad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barak باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يشي كويا هقولي كويا هقولي الله زي جويا أكالا wato doki zai koma kuturi na gaba zai koma baya na baya kuma zai koma gaba to bayan an yi wannan annabi Musa sai sake jan hankalin mutanansa wa da Musa annabi Musa ya ce da mutanensa ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billah idan har kun kasance kun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala fa alayhi tawakkalu to ga Allah kaɗai za ku dogara in kuntum muslimin in kun kasance ku musulmai ne irin waɗannan ayoyi da dama dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shine da yawa daga cikin musulmai suka rasa a gashi kullun zaka zo ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin zaka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka kadai kai kadai muke bauta kai kadai muke neman taimako kullun zaka karanta fatiha sai ka faɗi wannan aya amma tawakkali mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala yayi wa da yawa karanci daga cikin musulmai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ja hankalinsa a wurare da dama rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Allah shine wato ainihin ubangijin abin nan mafitar rana sannan shine mahaliccin mafantar rana shi kadai zaka rike abin dogaranka sannan a wani yake cewa wata tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi ka dogara akan wannan kaɗaitacce wanda shi ne rayayye ba zai mutu ba can kuma yace fa abuhu wata tawakkal alai ka bauci Allah subhanahu wa ta'ala ka dogara gare sa wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun mahaliccinka bai kasance mai rafkana daga abin da kuke aikatawa ba can kuma yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk mutumin da ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya riga ya isan masa can sama in ka koma ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin ya kai annabin Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ma'ishinka da kai da wanda ya bi ka daga cikin muminai. Ayoyin na suna nan da yawa a cikin Alƙur'ani, قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا fi zalalin هو ka ce shi ne mai rama, shi ne mu mun yi imani da shi gare shi muka dogara a kansa muka dogara da sannu za ku sani wane ne wanda yake cikin bata bayaniya to in ka koma kuma daga cikin sifofin muminai yas'alunaka 'anil anfali qul al-anfalu lillahi wa rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa ati'u allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun masu dogaro ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli da dai a ce ku dinnan kuna dogaro ga Allah subhanahu wata'ala gaskiyar dogaro yadda ya dace ku dogara la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da Allah subhanahu ya azarta ku kamar yadda yake azarta tsuntsu kaga tsuntsu ne wanda zai fita yaqdu khimasan taqdu qimasan wa taruh bitana zai fita cikin sa ba komai bai san inda za shi ba amma sai ya je ya dawo cikin sa a cikin har ma ya zo ma da ƴaƴayansa guzurin abin da ya samu a waje to ina dogaran yake to irin wannan dogaro shine annabi Musa ce kar ku damu cutan mai cuta kada ta dame ku kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya wa sahabbai wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a idan za ku yi haƙuri sannan ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kaidin su ba zai cutar da ku ba annabi yusuf ya karantar da mu irin wannan karatu a can cikin suratu yusuf qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin duk mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yayi hakuri to ka sani cewa Allah baya salwantar da aikin waɗanda suka kyautata aiki subhanahu wata'ala a don haka annabi Musa sai ce ya qaumi in kuntum amantum billah ya ku mutane na in kun kasance kun yi imani da Allah subhanahu wata'ala fa alaihi tawakkalu ga Allah kaɗai za ku dogara in kuntum muslimin in kun kasance mutane da ku musulmai ai ba komai bane yake ɗawainiya da mu yanzu fa rashin tawakkali ba ka da tawakkali ba ni da tawakkali ba shi da tawakkali kamar yadda nake faɗa idan kaddara mummuna ta same ka domin yana ɗaya daga cikin rukunnan imani mai da al'amari ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ya qaumi ma ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi 'ilm wa ana ad'ukum ila al-'aziz al-ghaffar saboda idan ka kasance mutum ne mai tawakkali za ka samu taimakon Allah subhanahu wataala tawakkalin nan kuma bai yiwuwa sai ka anshi kaddara alkhairinta da kuma sharrinta idan alkhairi ya same ka kasancewa daga Allah ne subhanahu wataala sharrin ma idan ya same ka kasancewa daga Allah ne subhanahu wataala amma idan ka raba tunaninka biyu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida idan ka raba tunaninka biyu ya zamana cewa kyakkyawa daga Allah ne subhanahu wata'ala amma mummuna jifanka aka yi to tauhidi ya tafi sannan tawakkali babu da yawa daga cikin mutane kuma in ka duba wannan aya ta tabbata a kansu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da yawa daga cikin mutane ba su imani da Allah subhanahu wa an an imani ba ce sai ka samu suna hada Allah da wani na faɗa na nanata tun bara nake tambaya yanzu ba samu ansa ba kuma zan nanata tambayan kuma zan shiga da nanata ta alkhairi in ya same ka ni ban taɓa jin mutumin da ya zo ya ce min malam ka taya ni roƙon Allah buɗin nan da Allah ya mun samun da nake yi yayi yawa an samu hannu ka roƙa mun Allah abin da nake samu ya rabu ban taɓa ganin mutumin da ya mun wannan ba to in kai adini ne samu zai zame ba ka aka yi ba sai kuma in abu ya same ka na jarawa sai zama jefe ka da ɗan abu ya same ka shi kenan ka zo ce a wani ka tashi tsaye saboda mutane yanzu an gaya maka Allah su mata ta'ala shi kadai yake iya masu banci kake kawai ana maka min shari in kai akwai daga cikin mutane yanzu musulmi a yau idan ya yi tari mai ƙarfi sosai kirjin shi ya ansa sai ya je an zana kasa an gaya musu dalilin dalilin tarin shin tarin Allah da annabi ne ko ko a'a tari ne kawai na jifa da sa hannu sai ya ji an zana kaza an gaya masa kaga babu tawakkali tauhidi ya tabi yadda alkhairi zaka anshe shi da hannu biyu da zuciya daya to in jarrabawa ta same ka ka anshe shi da hannu biyu sannan kuma ka anshi wannan jarrabawa da zuciya daya saboda duk abin da zai same ka na jarrabawa na bakin ciki na takaici na asara na mutuwa to Allah subhanahu wataala yana kankare maka wasu daga cikin zunubai da ka je ka aikata wanda suka same ka ashe baka faɗi ba shi yasa wani malami yake cewa da dan adam ya san irin alkhairi da lada da yake samu a cikin jinya da zai yi burin a ce duk rayuwarsa gaba ɗaya kasance a kwance cikin jinya saboda duk juyin da kai ana rubuta maka lada amma kaga ba za mu iya ba kana jin ciwon kai ya maka ma za ka je ECG a duba a ga menene dalili sannan kuma me zaka sha na magani so tawakkali dole ne dan adam idan ya rasa tawakkali babu imani in ka rasa tawakkali babu musulunci in ka rasa tawakkali babu dan adam ka zama wani abu daban saboda tawakkalin nan da mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu shi ne yake mai da imanin ka cikakki a matsayinka na musulmi shi yasa wurare da dama da dama zaka ga daga cikin sifofin mu'minai ne sifofin annabawa ne duba sahabbai Allah subhanahu Ta'ala ba mu labari alladina qala lahum nas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 wallahi makaman da suke da shi ba ku da shi yawan su ma ku din nan an kasa in za su ci ku danyu ba za su koshi ba suka ce Allah subhanahu wataala shine mai ishin mu mun kuma dogara ga Allah shi ya isa mana komai sai suka juya suka koma cikin rahmar Allah da falalarsa ko kwarzane babu wanda ya same shi wannan shine kyawun tawakkali amma ka tsaya kana ta makarkata kana ta raba abubuwa kaza kaza to Allah ya tsare sai ajali ya saukan maka ya zama da babu imani ka tare da kai Allah muke roƙo ya mana tsari za mu daka aya ana insha Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya mana ararai zuwa gobe za mu ji martanin da wato mutanen annabi Musa suka baiwa annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya kira su zuwa ga ainihin tawakkali ya kira su zuwa ga tauhid

shekarar jiya to akwai wani bawan allah mai nuna tunan mala idris a akan yi karatu da shi a ɗan fodiyo shi ma an kama shi jiya to mala omar ya fara magana da su sai suke magana wai saboda falalar ramadan a nemo miliyan goma So, ina so in gaya mana abubuwa biyu zuwa guda na So, a abubuwan nan da kuke gani ko goma addu'a ku koma mu koma ga Allah nariya nan wuraren flower mill na zuwa encore? suna cikin fitinar tashin hankali an rakice mutane uku su dama sun tuni wannan matsala akwai akwai malam Hafir. bini bini zai kira ne ce mu malam an yi kaza bini bini zai kira ne ce malam ga abin da yake faruwa sannan jiya nan unguwan ma'azu nan nan nan wurin royal ka shiga akwai wani malam aliyu da ya kira ne ke ban labari jiya wurin sha ɗaya matasa ya ce sun fi ɗari kowa da makami da wuƙaƙe da kwale bani da kaza da kaza suna taba ta kashi sai da aka kira 'yan sanda suka yi harbe-harbe sannan suka fasa waɗannan yara wai wannan abu ko akwai hankali a cikinsa ba fa abu bane fa nake gaya muku wanda kawai za mu zauna mu yi magana a masallaci mai hudu ba mu watsa ba dole sai mun ɗauki matakai mataki na farko da za mu ɗauka mu koma ga Allah subhanahu ta'ala mu yawaita addu'a mu gyara ayyukanmu mataki na biyu dole mu taimaka ma jami'an tsaro da labari wanda zai taimaka musu wurin kama waɗannan yara abu na uku kowace anguwa dole su kafa 'yan sintiri waɗanda za su tsaya suna kai komo domin kare abuwarsu sannan idan za a yi wannan ku nemi permission daga wurin hukuma domin su san da ku ga irin ayyukan da kuke yi ga kuma abin da za ku yi in kun kama mai laifi ku dan kama hukuma ita ta san yadda za ta yi da shi sannan abu na hudu duk mutumin da yaro ya addabi mutane aka je aka saka yashi yayi amfani da rigarsa ko malami ne misali ko a ce a'a dan siyasa ne misali ko ko a ce a'a saraki ne to ku yaƙe shi da jafa'in addu'o'i in kuma takara zai sake ku fishin nashi out kada a sake zaben ka saboda da yawa akwai 'yan siyasa da suke bayan waɗannan abubuwa ni na faɗa zan nana ta a lokacin tsohuwar gwamnati na samu daman kasantuwa ciyaman wanda zai dinga coordinating tsakankanin yaran nan 'yan sara suka da yawansu suna da iyayen gidaje cikin 'yan siyasa don haka baya mashayi ɗan siyasa zai ɗauke su zai fita da su ya ba su kayan barasa shi kuma na shi yaran ya tura su makarantu ba mamaki in ma a cikin ƙasa ne za ka samu abin da yake biya na school fees idan da Allah zai taimake ka ka samu wannan jarin ba mamakin Allah ya dama maka da talauci wasu kuma sun tura yaran su waje amma nan ya zai sponsorin ya ɗauki nauyin yara yana ta ba su kayayyakin barasa da kayayyakin wuƙaƙe a yi bawa na ta'asa saboda zai fita kamfen ko rali yana tunanin za a tozarta shi za a wulakanta shi to kai gaskiya mana kai gaskiya mana yanzu nan shugaban ƙasar nan misali in zai zo nan za ka gaba masa kafinci ya taba shayi ya taba nuri me yasa bai shayi to in har kana so ka zama ɗan adam kai gaskiya mana ko ina sai ka shiga amma in baka yi gaskiya ba duk wanda bai yi gaskiya ba shine yake tsora za a wulakanta ne unguwa kaza unguwa kaza za a jebe ni to ku dauki wannan kudirin duk dan siyasan da aka samu yana mara ma yaran nan baya wallahi mu yaƙe shi bakin rai bakin baba saboda wannan al'amari yara a ce matasa sama da ɗari daga ɗan benelin sai ɗan fakalin sai ɗan abrolin sai ɗan katolin yaranmu ne kawai kuma abin da suke kenan yaushe za mu ɗauki wannan al'amari musa ido to bai yiwuwa dole ne mu tsaya mu ga matakan da ya kamata mu ɗauka sannan kuma abu na biyar daga cikin matakan da za mu ɗauka shine yaran nan ba wai tsayawa za mu yi su ba akwai waɗanda abun bai yi nisa a cikin jikinsu ba mu dinga shirya seminars muna gayyato jami'an tsaro mu gayyato NDMEA kamar da a masallacin nan in Allah ya yarda bayan azumi zamu shirya wannan da ikon Allah zamu shirya seminar na kwana uku zamu gayyato jami'an tsaro zamu gayyato malamai zamu gayyato kaza mu kira yaran nan mu gaya musu irin haɗuɗɗuran da ke cikin waɗannan abubuwa sannan zamu nemi 'yan siyasa za su zo su ba da gudunmawa akan abin da ake cewa skill acquisition yaran nan wasunsu suna da sana'a za ka ga wani ya iya gyaran jen ya yi freedom amma tashin tashin na da fitina ta hana shi tsuguna wani ya iya gyaran mashin in ya gyara maka mashin sai ka yi mamaki wani electrician ne ya iya gyaran wuta in zai maka wuyarin gidanka sai ka yi mamaki me yasa za mu sake su haka su lalace don haka dole ne mu yi tunani yadda za ka ji zafin naka ya lalace haka ya kamata ka ji zafin ɗan ɗan uwanka ko ɗan musulmi ko ma waye shi ya lalace abu ne wanda yake rage mami da tausayi saboda ka ga mutum ya kai munzalin da za a ce ya taimaki ubansa ko ya taimaki uwarsa amma ga shi ya buge yanzu wai shine zai ɗauki makami duk ilahirin jikinsa gaba ɗaya in ka koma babu inda babu sara akwai yaron da aka kashe lafi ana kiran shi lawan mai duna la sayin wato sin gani na ƙarshe da na masa a state house mun zauna muna ta kokarin yadda za mu yi wannan rikici su daina su ma suna gaya mana wallahi wannan fitina ta ishe mu malam malam don Allah ku yadda za a yi a samu a iyakance wannan musiba so gwamnati ta samu mu tattaro yaran nan mu ga wace irin hanya za a bi a taimaka masu mai sana'a akwai wanda dubu goma wani dubu ashirin zai taimaka masa ya sana'a mun fara kwamfani waɗannan abubuwa yaran nan muka zauna da shi next thing da za mu ji kawai an tasa masa a cikin daji a jihar da shi har ina masa tsaye na ce to kai dube ka yanzu tsaleren saurayi ga kabari amma idan ka ya kaɗa kaman gauta saboda baka samu kai bacci ya kuke ku yi bacci ce ai malam duk inda ya samu duk inda aka samu kawai in a bango a dan jingina dan mintuna kaɗan saboda kada a sama mai ka na ce to ka ni yanzu ni Allah ya yi ni ɗa kuma sha Allah zan mutu ɗa yanzu kai akwai anguwar da ba za ka ba saboda masifan irin wannan sana'a yaro ɗan ƙarami wai za a ba waya yana monitorin wani mutum sananne a ciki da ya shiga anguwa sai ya ya ce gawa ne ya sa kaya kaza yana wuri kaza kafin ka ce mai ko network bai kai su networking ba ko network da kake gani bai kai waɗannan yaran networking ba nan da nan sai ga mutum kawai sama da hamsin sun kewaye ka to inda ƙarar kwana in suka maka kace-kace shi kenan in kuma misali da tsawancin kwana shi ne in ka samu kaja ka fice da gudu shi kenan za ka tafi to ba abu bane da za mu tsaya mu sanya idanu muna buƙatar mu yi addu'a sosai sannan mu tsaya duk taimakon da ya kamata mu bada wurin ganin cewa mun tsamo yaran nan ya kamata mu yi abin da za mu yi saboda abin nan daga unguwar na gaya muku shekaran jiya wata mata ta kiran take bani labari nariya unguwar ma'azu nan tudun wada akwai wanda ya rubuta takarda mun karanta to haka muke so al'ummar mu ta kare daga ɗan tsara sai ɗan suka Allah muke roƙo shi ne matashin mu Ah, abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana akwai wani bawan Allah da ya aiko da alƙur'anai guda hudu ya ce ya ba da su ne ga masallaci da niyan Allah ya kai lada ga mahaifinsu Alhaji Yakubu bai to muna fata Allah ya ji kansa da gafara Allah subhanahu wataala ya haska makwancin sa abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana abinda ke bamu tsoro Allah ka yi mana maganin sa Allah ka bamu damuna mai albarka da makiyaya da manoma Allah ka yi musu albarka cikin kasuwancin su da kuma cikin abin nan dukiyoyin su waɗanda ba su da musuguna a cikin mu Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taimake su wurin kula da wannan matsuguna mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su ƴaƴaye na gari bandararrun matasa da ƴan mata a cikin musulmai Allah ka dawo da su kan hanya sahihiya ta Islama waɗanda ba shi yawa yawa Allah ka ba su abin da za su biya ya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka mu cikin mu'minai wannan shugaban kasa namu Allah karka bar shi da dabararsa Allah ka taimake shi da taimakonka ya Allah ka hada shi da masu shawara nagartattu don mutumin da babu alkhairi a rayuwarsa ya Allah ga musulunci da kuma musulmai da kasa ya Allah ka kama shi kama irin na Yahudawa da Samudawa don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da ya nemi lalacewan al'amuran mu ya Allah ka lalata naka idan ma akwai masu shiriwa Allah cikin ilimin ka wanda ka san za su shiri Allah ka shirye su ya Allah ka anshi wannan bautar ta mu ya Allah ka jikan iyayen mu wanda suka gabace mu ko kuma idan mu ta zo Allah ka kashe mu da imani subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk